Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin 'yar zaman wanka. Shiru Imran ya yi bai ce komai ba, takaici duk ya cika shi, tsohuwar nan na son kai shi bango. Ta ce ba za ka yi ba ne, ya ce zan yi mana, sai ta fara rera waƙar ta tana faɗin ɗan maliyo maliyo shi kuma yana maliyo ya je ina ne maliyo ya je ilori maliyo cewar Imran yana ta amshi yana rawa. ransa sai kuna yake yana jin kamar ya mammake inna ga takaicin nauyin baccin sadiya da ya addabe shi kallonsa inna tai tana faɗin ka ci gaba da zazzakuɗawa mana imrana zakudawar ya shiga yi kamar yadda ta faɗa yana yi yana hawaye gashi baya so macijin nan ya tashi amma ta fahimci daga gan inna ta sa yake rawa wai har da zazzakuɗa jiki don kawai ta sanya sha bala'i Yana cikin rawar ne sai jin inna ta sauya baitan wakar tana faɗan mu kama sana'a mata macen da ba ta sana'a aurace lale maraba da ke zinariya. Ai kawai Imran da ya lura in na danta ta sanya shi rawar ne ba wai za ta raba shi da macijin ba ne sai kawai ya saki wani kuka mai ƙarfi wanda hakan ya sanya Sadiya tashi babu shiri Ta tashi a firgice, jin kukan Imrana, tana tashi ta yi arba da inna da ke tsaye akan Imran ta daddage tana tafi da waka. Ikon Allah, yau kuma me yake faruwa? Wani irin dogon bacci na yi ne haka da ake wannan budurin ban sani ba. Ta faɗa a ranta, tana saurin saukowa daga kan gado. Subhanallah, abban twins lafiya kuwa cewar Sadiya a lokacin ta sakko idanunta akan Imran. Kafin Imran da ke kukan zuci da sarari ya yi magana, inna ta yi karabta haba Halima, Yau kya yi maganar lafiya kina ganin mijinki a wannan halin na durƙuso Ƙur'ani ne duk tunanina na naƙuda yake yi ashe wai duk labarin ƙanzan kurege ne mutum a dudduke ya zo yana faɗin innarmu innata cewar inna tana sakin dariya Da mamaki Sadiya take kallon wani ubangumi da hawaye a fuskar mijin nata, ga maciji a cikin singlet ɗinsa, sai wani nishi yake fitarwa kamar wanda aka biyo shi da gudu. Ya Allah, ni dai ina ganin abubuwan da na kasa ganewa ko fahimtar inda suka dosa. Shin menene tsakanin Inna da Imran ne? Sadiya ta jefa wa kanta tambayar a zuciyarta tana miƙa hannu, za ta fara ƙoƙarin cire masa Hassan ɗin. Haba Sa'adiyya, wai me yasa kika raina ni ne? Ya za a yi na yi ta maza in bar bacci na don in taimaki mijinki kina can kina baccin asara. kuma muka kayyade zai min rawa da amshi ina masa waka amma yanzu ki zo ki ce zaki cire masa macijin nan salin alim so kike ki bar da haƙƙin rawar da ya min ban cire masa macijin ba ainihin ya kamata a ce na cire masa ko sadiya umarni nake baki idan kina so ki shiga aljanna ki cire min macijin nan imran ya katse wa inna maganar ta dan ya ga jan maganar za ta dinga yi shi kuma numfashin sama da ƙyar yake iya yi Ke, dalla can ba ni wuri, ni ɗin da ya raina wa hankali ni ce zan cire masa. In ban da ma fallasa auren bashi, ai da tuni ma an yi komai an gama ba tare da kin sani ba. Amma saboda girman kai rawanin tsiya irin na Imrana ya ki taka rawar da kyau saboda ya gama ganin makwanci na. Wato ga karamar danga mai daɗin tsallakawa ko shine yanzu kuma zai ce ki cire masa. Cewar inna tana ture sadiya gefe. Sadiya na shirin magana amma Inna bata ba dama ba, ta hana ta, halinta ta kai bayan Imran ta daddage ƙarfinta cike da mugunta, ta sanya faratanta, ita ala dole singlet ɗin za ta cire, tun daga farkon bayansa ta fara karta faratan nan har zuwa wuyansa. Tana ɗago singlet ɗin tare da faracen nata. Ta kusa gama ɗago singlet ɗin ne wani ubar haɗaɗɗi ya ratsa Imran ɗin na farcen da Inna ta karta masa, amma haka ya daure don burinsa kawai an raba shi da macijin nan. Haka ta haɗo macijin nan da singlet ɗin ta cire amma ko lokacin da ta zo cirewa daga wajen kunnensa sai da ta haɗa da kunnuwan duka biyu ta murɗe yadda zai ja jikinsa ba tare da sadiya ta lura ba haka dai ya danne har wani ɗan daddaurewa yake yi yanzu na san na yi wai mahaukaci ya taka kashi tunda an cire ai ta faru ta ƙare an yi wa mai dame ɗaya sata har a ce ina nan a bar imrana a cikin damuwa ai idan da kara akuyar gidan sarka ma iya ce da ke da shi ai duka ɗaya ne a wuri na babu bambanci ta faɗa tana miƙa wa sadiya hassan da singlet ɗin gaba ɗaya wata wurajiyar zuciya ya sauke yana da raɗaɗin bayansa da inna ta kartawa farce da kuma kunnuwansa da ta murɗe amma babu yanda ya iya sai dai ya ƙudiri wani abu daban sai yanzu ne ya gama fahimtar cewa babu makawa inna ce ta kai masa macijin nan Lallai tsohuwar nan al'amuranta ya girma tunanina, ya faɗa a ransa yana mamakin irin ƙarfin hali na inna. Yau dai na ga abin da ya ture wa bozo naɗi. Yo in banda dalili, wai Imran nake kira na da innata, ta faɗa tana dariya. Wani takaici ne ya ziyarci Imran. Lokaci guda abubuwan da ya sha faɗa cikin gushewar hankali da tsananin tsoro suka rinka dawo masa. Haushin kansa ya rinka ji da kuma haushin nauyin bacci irin na Sadiya. Aida ta tashi da wuri, da bai nemi taimakon innar ba. Wanda gashi nan ya zame masa abin gori, amma dama ya san duk wanda ya sayi rariya ya san za ta zub da ruwa. Yau sai ka tashi ai daga tsugunnan ko ka tafi masallaci Tun da dai kayi abin kunya yau, cewar inna, dama tashi zan yi, cewar Imran yana ji kamar ya kwaɗe innan. Ban ga alamar zaka tashi ba Imrana, yau kana durƙusan da kai alamun kunya ka kasa tashi, zaka ce wani dama wai tashi zaka yi, ai fa sai ka sanya wa zuciyarka dangana Imrana. Faɗin da ya fi ƙarfinka kake mai da shi wasa sai ka zauna lafiya da mutane, ai zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Wai kamar ya kenan inna cewar Sadiya da ta fara fuskantar akwai wani abu wato inna ce ta haddasa komai ko abin da mijinki ya faɗa shi nake maimaitawa wato ke uwar 'yan son miji ko shi ne kike bin kwakwafi kawai ki bar ni da imrana don kura ce kaɗai ta san gidan mai babbar sanda ta faɗa tana niyyar fita daga ɗakin sadiya miƙo min riga a durowa ya faɗa yana jin haushin inna na ƙara azazzala shi akan kin yin da na sani akan abubuwan da ya aikata mata a baya da ma wanda zai aikata mata a nan gaba duk da dai ya san ramin ƙarya ƙurarre ne kuma rana dubu ta ɓarawo ɗaya ce ta ta mai kaya maza miƙo masa rigar sai tafi masallaci kar ya saki na dafe na ga sai wani harara ta yake yi abin da na yi masa bai gode ba yo Allah na tuba ban da dai abin kirki bai karɓi kare ba in yayi ma dukansa ake yi duk taimakon da nake yi wa Imrana a gidan nan baya gani Kawai dan na sa ya min rawa kuma na ce ya dan da jikinsa. Shi ne laifin da na yi masa? Ina ta faɗa tana kallon Imran, fuskarta da alamar dariya, wata uwar harara ya doka mata. Wai tsohuwar nan ne za ta yi wa kissa ko, amma babu komai. Ki dai ba a hankali kar tura ta kai bango. don wanda bai ji bari ba zai ji hoho ya faɗa a ransa sadiya kuwa hassan ta mayar kan gadonsa ta ɗauko wa imran rigar don gaba ɗaya kanta ya kulle da abubuwan nan ko kaɗan inna da imran babu wanda yake tunanin halin da hassan yake ciki wai yana cikin halin nema har ya zama ana ɗaukansa don cika wani buri Gashi kullum cikin kace na ce suke, ta kasa gane dalili, musamman ma shi Imran da ko damuwa baya yi da yawan magana, amma yanzu sai take jin har magana yake yada wa inna a wayance, ta kasa gano bakin zaren. Inna dai juyawa ta yi ta fice daga ɗakin ta je ta ɗauro alwala, ta dawo tana ɗauko abin sallarta daga cikin jakarta, sai ga Imran ya fito daga bedroom ɗin, Masallacin za a tafi Imrana to a sauka lafiya, ta faɗa tana ƙunshe dariyarta, ganin ya fito sai mu muzurai yake yi, bai tanka mata ba, ya cije labbansa ya sanya kai ya fita ya ɗaura alwala ya tafi masallaci, don zuwa lokacin ma har an kusa kaiwa rakara farko. A ɓangaren Hajiya kuwa tunda ta baro gidan Imrana bata zame ko ina ba sai gidan wani malam Isuhu mai almajirai. tare da tana jin labarinsa to da yake ma babu nisa sosai da gidanta amma can sama yake da su tana zuwa ta tambaya aka ce mata yana cikin gida da sallama ta shiga gidan bayan sun gaisa da matansa aka faɗa masa cewar yayi baƙuwa Bayan an yi mata iso ne ta nufi ɗakin nasa tare da matarsa uwar gidansa, ita ce ta raka ta har tarakar malam ɗin. Ɗakin cike yake da manyan alƙur'anai da littafan addini a gefe guda. Ga wasu carbuna nan manya-manya da ƙananan hawa-hawa, zaune yake a kan darduma ya sanya gabansa gabas ga wani katon carbi yana ja. Matar da ta rakota tana shiga ɗakin ita kuma ta koma. Malam kuwa da ke ɗaura rubutu a leda rubutun cikin bokitin fenti ne babba, wanda ruwa ne kawai aka zuba sai aka ɗiga tawada a ciki. Aka dinga kullawa a leda, ana baiwa mutanen da suka bayar da kuɗi wai don a yi musu rubutu. Don haka baya rubutun, tawada kawai yake zubawa a ruwa yana kullawa, jin an ce ana masa sallama. Shi ne ya rufe bokitin ya ɓoye wanda ya kulla ɗin, ya koma ya zauna a darruma ya fara jin carbi yana mis-mis da baki. Sai da ya kai ƙarshen carbin, Hajiya tana zaune sannan ya juyo gare ta, ta fara gaishe shi tana masa ya fama da kuma ƙoƙari da jama'a. Nan yi amsa da komai lafiya, ta ce malam dama wani aiki ne nake so ka yi min akan iska. Ai mun gama sanin me yake tafe da ke, duk na gani a cikin mafarki tun jiya na san da zuwanki, don haka in dai kwankwamai ne babu abin da ya gagare mu. Ko da su sai dai ku ji ana labari, ya katse hajiya daga abin da take son faɗa masa akan Hassan wanda take son ya je ya yi masa addu'a ko za a dace ya dawo mutum amma kuma shi sai ya nuna ya san komai ya hana ta ta yi masa bayani to shi shikenan babu komai nawa ne abin sadaka abin sadaka ai sai mun je muke faɗa kuma yau ina da baƙi, ba zan samu zuwa ba sai dai gobe da yamma to babu damuwa Allah ya saka da alkhairi amin cewar hajiya tana jin daɗin za a yi wa jikan nata magani ya ce ai karki damu mun nan fitar da mutsamutsai ba komai bane in dai muka karanta ayoyin alkur'ani to tabbas Allah zai amsa sosai ta ji daɗin maganar tasa sai da ta zo tafiya sannan ya ce baki faɗa min gidan ba ta ce yau ai na ɗauka har gidan ma ka sani a mafarki A'a ki faɗa kawai har za a faɗa min gidan sai na farka daga baccin to kin ji dalili nan ta shiga masa kwatance daga ƙarshe ma sai ta gane ya san gidan Imran ɗin Dan ya faɗa mata wani gida da ke makotaka da gidan Imran ɗin, don haka sai ta ce masa makota ne da gidan da ya faɗa mata, sai da ta tabbatar ya gane sannan ta yi masa sallama ta tafi abinta. Bayan tafiyar hajiya ne ya janyo leda da bokiti yana ci gaba da ƙulla maganin rubutun, yana murnar samun aikin nan a zuciyarsa yana faɗin tabdijan ai ba don kin ce iska ba babu abin da na sani game da zuwanki amma yanzu ai na kama ki a hannu kuma abin da yasa ya ce mata sai gobe yau yana da baki don kar ta raina shi ne da ce ba a kawo masa aiki sosai haka hajiya ta koma gida tana farin cikin samun mafita don haka ma sai ta ja bakin ta yi shiru ko su imran din ba za ta faɗawa ba sai a goben wajen karfe ɗaya da wani abu inna tana zaune a ƙasa a falon tana cin abinci don yau ita ta dafa abincin Ashraf bata zo ba wai kanta na mata ciwo ko haka ne ko kuma saboda tsoronta da ta yi ni Allah kaɗai ya sani Imran da ke cin abinci a bedroom fitowa yayin jin karar da take caji a falo. Ɗauka ya kara a sa yana faɗin Assalamu alaikum barka da rana hajiya. Amsawa ta yi tana tambayar sa mutanen gidan bayan sun gaisa sannan kuma ta ce Imran na je wajen wani malami malam Isuhu zai zo da yamma shiru yayi bai ce komai ba da ta kasa kunne tana iya jiyo maganar da ake yi daga cikin waya, ba handsfree take ba, amma dai volume din a kware yake. Shiru yayi yana son gama jin abin da take so ta faɗa masa. Gwara dai ya zo kam Amina, dan yau ma macijin nan a wajen Imara ne ya kwana a cikin rigarsa. Hajiya ta jiyo muryar Inna ta cikin waya, hakan ne ya ƙara tada mata hankali. Wata harara Imara ɗin ya jefa wa Inna Haushi ne ma ya sanya bai ce komai ba, jin hajiya na faɗa akan me yasa ya kwana da maciji kuma zuwan Malam Isuhu babu fashi don haka sai ya zo. Hajiya na gamawa ta kashe wayarta ta bar Imran rike da wayar sai muzure yake yi. Ya mai da cajin sa ya koma ɗaki ya kwanta. Yana ta nazari tabbas ficewa zai yi daga gidan nan. Dan ba zai zauna a gidan ba. A zo a sake maida wa ɗaya ɗan nasa maciji bayan Allah da ya bai wa yaron baiwar zai dawo da shi a duk lokacin da ya so. Ita kuma mahaifiya ce a wajensa babu yadda za a yi da ita. Sadiya da ke zaune tana shayar da Usaini ta kalla Hassan da ke kan gadon sarfe da bargo. Tana jin tausayin yaron har cikin ranta. Imran ko da aka fara kiran sallar la'asar sai gashi ya fito zai tafi masallaci. Ya san ya zai ɗauki wayar daga caji inna ta ce, "Wai ni Imrana, wannan uban lemuka robar da ka kawo aka jibge, ba za a ɗaukar min wanda idan Aminiya ta tsahara ta zo gobe zan bata ba?" da kuma wanda zan ba ta sako ta kai wa jama'ar garinmu yan uwa da abokan arziki ni kuma in ya so idan na gama zaman wankan zan tafi sai in tafar musu da naman sunan da zan sanya sha kitse ta faɗa tana kallon Imran da ya ɗago rike da wayarsa tsabar mamaki ma ya rasa bakin magana waya shi har wata amina ta ce za ta zo suna lallai tsohuwar nan da ɗorawa kai abu take baki kawai ya taɓe bai ce komai ba ya juya ya fice zai yi alwala uban shegen mugun halin tsiya kawai yo Allah na tuba me ya aleman roba banda tsiyama abinda bai fi a bani ke biyar ba a yi min bajinta da shi a ƙauyen kafin na koma ta faɗa tana kallon leman da aka jibge wasu kan wasu haba inna wai ke kan me yasa baki gudun magana ne yanzu leman da za a raba na yan suna shine za a baki harkatan biyar Koma ma maimakon ki tambaye ni sai kika tambayi abban twins sannan inna har iya tsahari kika gayyato dama? Halima wallahi ba na son kini bibi irin naki ki fita ido na in rufe kuma ni nan azumi wallahi ban iya munafurci ba shi yasa kika ga ina tambayar abu kuma abin da yasa na tambayi Imrana na ga shi ya siyo ba ke kika siyo ba in tambaye ki in tambayi wofi kuma nawa sun ƙi biyar yake da har za a ce nayi zare sannan tsahara kuma kamar ta zo sunan nan ta gama ne dan takanas ta Kano na tura dan a ya faɗa mata na tafi Kano kin haihu ta same ni a nan gidan To shi kenan inna, amma dai kin ga yadda wurin kwanan ma yake aiki ne a gidan nan, amma kika gayyato ta? Na shiga aljanna na makale saboda na ga wurin zama babu fitowa. Yanzu Sa'adiyya ni azumi da na haifi ubanki kike faɗa wannan magana wurin kwanan banza da hofi wallahi akan tsahare za mu bata da kowa saboda ita ce ta gaban goshina kuma sai ta zo ta kwana dan wallahi ban gaji rashin arziki ba da zan rufe ido in ce mata ta koma inda ta fito a ranar da ta zo. Da rashin tausayi ta yi doguwar tafiya ta koma a ranar to ba da ni ba wallahi gaɗa a harami. kwana daram sai dai mijinki ya nemi akurkin kaji ko na zabi ke wallahi ko na tattabaru ne sai dai ya je ya kwana idan ba haka ba mu haɗu mu uku mu kwana akan gadon nan naki ni da ke da kuma aminiyar tawa idan ba za ki kwana da mu ba sai ki je wajen mijin naki ku kwana a falo dama burinsa kenan ya je ki a kusa da shi ko yau na tabbatar ya ɗauka ke ce Hassan ki ga yadda ya dinga kwakume shi ba kamar wani mayin wacin zakin da yake jin yunwa ya samu abinci kai wannan mijin naki jarababbe ne wallahi inna ya aka yi kika sani ke da ya tashe ki a bacci ta yaya kika san yaron guma Hassan din cewar Sadiya tana kallon inna da mamaki Imran kuwa da ya taho zai wuce masallaci bayan ya yi alwala ya jiyo inna na wannan bayani hakan ne ya ƙara bashi tabbacin ita ce ta kai masa Hassan din kai kawai ya gyada ya sanya kai ya fita abinsa inna kuwa ya tsina fuska ta taɓe baki Ta sanya hannu ta turo ɗan kwalinta ga shi tare da kau da kai, babu yadda Sadiya ta iya haka ta kyale ta. A ɓangaren Imran kuwa bayan an yi da sallah ya kira Sadiya a waya. Suka yi magana a kan snacks ɗin da zai siyo wanda za a raba na suna, dama saboda yadda Hassan yake sai suka shawarta ba zai an yi taron suna ba. Kawai za a yi snacks ne da laimuka. a zuba a jaka a rarraba wa ‘yan uwa da abokan arziki. Tintini ya bayar da jakar da za a yi yanzu ma zai je ya karɓo ta. Bayan sun gama wayar ne inna ta kalli Sadiya ta ce Halima ki tabbatar dai kin ɗibar min kek ɗin nan mai yawa da kuma donut ɗin nan. Don wallahi ina so tsahare ta tafi da kayan sunan na himmale guda. Don ba na so ta je ƙauyen mu babu kaya mai yawa. Gara ta je da abin arzikin da za a daɗe ana batun sa a ƙauyen nan. Ta faɗa tana tashi ta ɗauke kwanukan da ta ci abinci da kallo kawai Sadiya ta bita. Bayan Yini ta yi wa Hassan wanka ne ta shirya shi lokacin Sadiya tana ban ɗaki tana wanka, Imran kuma bai dawo ba. Ƙarar bugun da ake yi wa ƙofar ne da alama ma ba wai da yatsu ake kwankwasawa ba. Gaba ɗaya hannu aka sanya ana faman doka ƙofar nan, Ina tana zaune ta yi ɗaiɗai tana ji amma ko alamar tashi ba ta yi ba, bare a sanya ran za ta buɗe. Hannu ma ta sanya ta ɗauko lemo a firij wanda ɗazu ta fasa guda ɗaya a cikin katon tsinnan da za a raba buɗewa ta yi tana sha tana lamshe idanu Kai duniya budurwar wawa, wallahi daɗi da sanyin lemon nan har tsakar kaina. Wayyo ta sallah, gaskiya ana yi babu ke. Ni kan bana jin mata sallah ta taɓa shan lemon roba, amma dai zan daure in danne kishi na in baiwa tsaharar robobi guda biyu wanda aka shanye lemon sai ta kai mata ta tsage ɗan ƙasar robar da aka bari wanda bai fi cikin cokali ba ta siɗe in ya so ta ajiye robobin ta ke ganin hoton lemon a jikin robar tana jin haushin ina ma tana da yan uwa a birni ta dinga shan lemo haka cewar inna ranta tana dariyar mugunta tana ɗaga lemonta tana sha hankali kwance wani uban bugu da aka yi ne wanda ya sanya inna zabara, har lemon ya tafi wa inna babu shiri har yana biyowa ta hanci robar ta ajiye ta tashi a fusace ta yi hanyar kofar gidan tana zuwa ta ce wai uban waye yake wannan bugun kamar wanda ke bin mu bashi Buɗe ƙofar mana, uban Jamila da Jamilu ne, Malam Isuhu kenan mai haddar izifi sittin wata kan wata, haka ta ji an ba ta amsa. Shiru ta yi, tana son gano inda ta ji wannan sunan kafin da ta tuno mata, ta sanya hannu ta cire jamlok ɗin, a fusace ta buɗe ƙofar idanunta ne suka sauka akan wani ƙaton mutum da manyan kaya, har da babban riga ga wani hirami ya naɗa a kansa, sai ka ce gan Ga wani uban carbi irin mai dubun nan guda biyu yana riƙe da su hagu da dama. sai wasu manyan ƙartun maza guda biyu suna tsaye su ne ke bugun ƙofar shi kuma yana tsaye ya ƙame sai jan carbi yake yi hagu da dama bakinsa yana motsi mazan guda biyu ɗaya yana riƙe da manyan dorina guda biyu ɗayan kuma galan irin na mai ne da wata hula da alama wani abu ne a cikin hular Ikon Allah, da alama dai kun yi batan kai, ai nan ba turu ba ne ko ba gidan maza ba ne, cewar inna tana galla musu harara tare da sanya hannu a hancinta ta fato leman da ya biyo mata ta hanci, don har lokacin ba ta jin zafinsa a cikin hancinta ba. Ke tsohuwa ki iya bakinki ba a faɗa min magana cewar malamin daga inda yake tsaye ya ci gaba da jan carbinsa kamar ba shi ne ya yi maganar ba. To fa lallai yau ake yin ta to buɗe idanunka da kyau ka gani azumi ce ba matarka ba ce har ne za ka kalla ka wani ce in iya bakina yo Allah na tuba har kai ka isa ma yo meye a cikin ido banda ruwa ki kama bakinki iya cewar ɗaya daga cikin mazan nan. Oho abin da ya sa kuka riƙo dori na kenan don ku daki mutane ko? To in dai zan da ku bismillah ga wuri nan dan wallahi idan kuka dake ni sai uwarku ta yi da na sanin haihuwarku ba ta doka ake ba tsohuwa muna ji miki malam ya fusata ya mai da ke tsuntsuwa cewar daya yana kallon inna da ta yatsu na fuska tana kallon malam din inna ta karkace ta ce a'a je mage zai maida ni ko baka ji ba na ce maka je mage zai maida ni ko kuma ya maida ni dan tsako in hakan bai yi masa ba ma zai iya maida ni tururuwa kaji ko Gaba ɗaya sai suka mai da inna kamar TV kowa kallon ta yake yi cike da mamaki yadda ta hakikance take magana babu tsoro ko ɗara tare da ita bayan kuma sun san malam ɗin yana yi wa mutane kwarjini. Ki faɗa wa masu gidan malam Isuhu ne da ya zo cirewa Hassan Aljanu wanda Hajiya Amina ta turo. Cewar malam don ya ɗan ji shayin inna Ya ga kuma tana neman kunya ta sha gaban almajiransa, manyan almajiransa ne da ya rike tun suna yara har suka girma, yanzu sun zama manyan garada, amma da yake ba wani karatun kirki ake a makarantar ba, har yau ba su yi sauka ba. Kawai ya ajiye su ne idan zai je yin riƙiya ya tafi da su su danne masa mai aljanun saboda su ɗin majiya ƙarfi ne. Shiruyin na ta yi sai lokacin ta tuna da inda ta ji sunan wanda Amina ta faɗa wa Imran wai zai zo. Kallon malamin ta yi, ta ga yadda baya barin bakinsa ya huta da mismis ko an batan Allah yake yi oho, ko kuma don a ce yana yi ne, shi dai ya sani. Jibgigiyar babbar rigarsa ta bi da kallo, sai wani baza ta yake yi yana wani ba da faɗi shi ala dole ga malami. Wata 'yar dariya ce ta sabace mata, wacce a ranta ta so yin ta, amma ta kubuce ta fito fili. Dariya kuma, cewar malamin yana kallon inna, dan ya ɗauka ta gane shi ba wani malamin arziki ba ne. Kawai dai yana son a ce ya yi suna ne, amma ko almajiransa ba wani tsayawa yake a kansu su yi karatu ba, kawai dai ya ajiye su ne don yawanci duk suke ci masa da gida idan sun samu abinci. Da kuma aikin karfin da suke yi, duk a wajensa neman su ke karewa La, dariyar farin ciki ce ainihi ganin babban malami ya zo gidan nan, Ashe kai ne Malam Isuhun da ake ta labari, yau da na san kai ne ma, ai da tuni kuna cikin gidan nan kuna gabatar da aikinku, cewar inna a fili, a ranta kuma kwafa ta yi tana fatan Allah dai ya kai da mu ga harawa. Mai sauraro, bari mu dakata a nan.